hangen ba shiga birni ba hukumar zaɓe ta ƙasa ba wai iya soke zaɓe za ta yi na wasu akwatuna ba ta soke zaɓe na ƙaramar hukumar doguwa da tudun wada gaba ɗaya. yan kwankwasiya mun san yau ko miliyan ɗaya ba su kai ba. kuma ko babu kuma ita damar shi siyasan aka taho za ka ga cewa kowane da yanayin yadda yake fahimta son.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 biyo bayan rashin nasara da jam'iyyar pdp ta yi a zaben shugaban kasa yanzu haka dai jagororin jam'iyyar sun fara jefan juna da kalubalen da suke kanin ne ya haddasa waccar faduwa gwamnan jihar rivers yansan wuke ya ce babu abin da ya sanya jam'iyyar shan kasa face rashin mutunta karba karba da kundin tsarin jam'iyyar tanadar wanda a cewarsa rashin yin biyayyar ya saba da sashi na bakwai karamin sashi na uku ta cikin baka na wannan kundi kuma kamar yadda aka sani gwamna wuke na zaman jagoran yan awaran jam'iyyar biyar da tun gabanin zaɓe suke kira a gyara musamman daga shugaban pdp na ƙasa sanata iyoce ayu wasu dai na cewa abin da gwamna wuken ya furta a baya shine ya fara tabbata na cewa da su za a haɗu wajen kai jam'iyyar magabartar siyasa a wannan kaka kuma hakan ta bayyana a zahiri lokacin da gwamna wuke ya amsa ta yin zababben shugaban kasa a suwaji bola ahmad tinubu na jam'iyyar apc kuma dai yaya ne mai faruwa ta riga ya ta faru illa dai kawai jiran abin da shari'a za ta yanke game da sayi hancin zaben wanda dan takarar jam'iyyar pdp alhaji atiku abubakar ke da shakku a kansa wanda har ta bayu ya garzaya gaban kuliya ko da dai batun hukumar zaɓe ta ƙasa inec na ɗage zaɓukan gwamnoni da na 'yan majalisar dokokin jihohi na zaman wani ƙarin bayar da dama ga dukkanin jam'iyyu wajen ƙara shiri alabashi shi ranar 18 ga wannan wata kowa tasa ta fushe shi cikin wata sanarwa da kwamishinan yada labaran hukumar festus okoye ya fitar ta rawaito cewa hukumar ta ɗauki wancan mataki ne domin dai samun damar sanya sabbin bayanai a cikin na'urar nan ta bibas haka kuma sanarwar ta kuma rawaito cewa shari'ar da jam'iyyu suka shigar gaban kotu na a ba su damar duba na'urar ta bibas na daga cikin matsalolin da suka sanya ɗage wancan zaɓe daga 11 ga wata zuwa 18 ga wannan wata wato dai an samu ƙarin mako guda Kuma zaɓe ne da a wannan rana wata babbar kotun tarayya da ke zamanta a birnin tarayya Abuja ta bayar da umarni ga hukumar ta INEC wajen yin amfani da katin zaben wucin gadi a ranar 18 ga wannan wata. Sai da kuma gabanin wannan lokaci ɗage zaben a wurin 'yan jam'iyyar APC irin su alfazazi unguwa uku na cewa hakan wata dama ce da suka samu na ci gaba da tallata Dakta Nasiru Yusuf Gauna. Za mu je mu jam mu ƙara shiga da tallan gawuna gida gida-gida akwati-akwati da yardar Allah Dr. Nasir Yusuf Gawuna da dan uwansa Murtala Sale Garadi Magaro shi zai ci gwamnatin jihar Kano da yan majalisar mu baki daya su su 40 na jihar Kano misali akwai a Taroni muna da shi kansa Abu Zakara PA shi kansa majority leader na Warawa insha Allah shi ma zai koma akwai Adala akwai a fage wato Audun Obe kai gaba haɗayansa dai nan su su 40 din nan na jihar Kano da yardar Allah bisa ayyukan alkhairin da muke al'ummar jihar Kano kuma muna kira da al'ummar jihar Kano ku yi hankali da mutanen nan ranar 18 ga watan Maris a fito a zaɓi da da nasir Yusuf ga wanda dan uwansa Murtala Sula Galadima ga da malfaza ziba kuma shirya wa zaben ba wannan daga wani ta sa wala Allah za ku shirya ba ai wani sai ce an ba kuma kara ba ai mu mun riga mun mu shirin mu kai wala Allah kuna gode cewar an daga wala Allah akwai wasu abubuwan da ba ku kai gayi ba tirran gini tirran tadbani mun riga mun mu shirin mu da yaddar Allah ta nasir Yusuf ga wanda dan uwansa Murtala Sula Galadima garo da yan majalisar mu su 40 mu za mu cinye gwamnatin jihar Kano baki dan domin yan kwankusiya najeriya mun san yau ko miliyan ɗaya ba su kai ba alfaza zai unguwa uku kenan daga yankin karamar hukumar tarauni yankin da muka jiyo kwamishinan ma'aikatar ayyuka na musamman honorable kabiru muhammad na karɓar bakuncin ƙungiyar sardauna na kasuwar sabon gari har ma muka jiyo shugaban ƙungiyar alhaji isa shehu sarakina wasu jawabai kafin man allah ya dama sai dai tarihinsu muna fata mai girma kwamishina yadda Allah ya kawo mu nan Allah ya kai mu ranar rantsuwa a rantsar da malam Nasiru Yusuf Gawuna da malam Murtala Sulagaru Kwamanda da izinin Ubangiji kuma mu nan da kake ganin mu yan kasuwa ne mu gabaki ɗayan mu abin da yasa aka gan mu haka saboda wani dan kasuwa idan ya riga ya zauna a shago ba ya iya tashi wallahi mun so a bamu bayan magariba ko karfe ɗayan dare ne za mu zo ga baki ɗaya da membobin mu amma alhaji sani makale ce an ba mu appointment mu zo shine muka dan daddako mutanen mu daga cikin rumfa muka zo mu gaishe ka dan mu shaida maka ga aniyan mu kammala jawabin alhaji isa shehu ke da wuya sai kwamishinan ma'aikatar ayyuka na musamman wato horrible kabiru muhammad tarauni ya yi nasa jawabin muna muku godiya da yadda kun taso asali ga kuku sardoni loyalist amma yanzu gashi kun ce kun ga wannan tafiya ita dace za ku yi ta kuma kun narke a wannan tafiya muna muku godiya wannan shi abin da ake bukata duk dan adam ya kasance yana da nazari duk lokacin aka ce yau ga abu guda biyu to za ka duba ga wanne ne ya cancanta wanne ne kuma ya dace kun duba cikin yan takarkarin nan kun ga cewa ba wanda ya cancanta ba wanda ya dace dace kamar Dr. Nasiru Sukawuna da muna baki mugunta. shi ne mataimakinsa to gaskiya mun ji daɗi mun yi farin ciki kuma gashi ku 'yan kasuwa ne ba ma 'yan siyasa ba amma kun san cewa dukkan ɗan adam ya kamata ya kasance yana daga cikin mutane alkhairi ya zama tuna cikin mutane masu rinjaye hakika zaben dr nasiru zawuna. abu ne mai alfanu ga al'ummar jihar kano ba don komai ba saboda ayyuka na alkhairi zai tabbatar a jihar kano sannan kuma idan aka zaɓe shi za a zaɓi kimanta mai mataimakinsa sannan ga 'yan takarkarinmu na majalisar dokoki mutum arba'in kada a manta da su a zaɓi apc sak tun daga sama har ƙasa Obrigado. kwamishinan ma'aikatar ayyuka na musamman kenan honorable kabir muhammad tarauni kuma hakan na zuwa ne a gabar da ita ma jam'iyyar nnpp mai kayan marmari ke cewa ko gobe ruwa na maganin dauda kamar yadda honorable ismaila murtala zawai ke cewa dukkanin tsofin kansiloli za su mara baya ne ga jam'iyyar nnpp a madadin kansilolin jihar kano 2014 zuwa 17 2018 zuwa 2021 gaba ɗaya mun yadda cewar tsofin kansilolin nan kaf sun amince sun sa hannu sama da mutum 860 da wani abu a yanzu haka bisa sa halewar jagorancin mu karkashin jagorancin Aminu Bala Bunkure da jagorancin a matsayin na sakataren hada wannan kansuloli sun yadda gaba da mu da yan mu da mu da abokan mu'amalar mu gaba daya za mu zaɓi injiniya Abba Kabiru Yusufa Abba Gida Gida dama mu muna cikin jam'iyyar NNPP amma da yawan wasu ba su yi kamfen zuwa jam'iyyar NNPP ba amma a jam'iyyance a akwatance a mazaɓance a lokal gamman sun yadda za su taimaki injiniya Abba Kabiru Yusufa amanar su tana hannun mu mu kuma amanar mu tana hannun Abba a aji sun bayyana da bakin su sai zawa'i ne zai zo ya bayyana ai ni ne PRO na tsofaffin kansuloli 2018 zuwa 2021 awai ana ganin kai nadi ne su kuma zababbu ne har zababbin hanar din gaddafi fage da kabiru kabo su ma suna cikin zababbu haka zalika shugabanni ne a cikin wannan tsarin da gaddafi da kabiru suna wakiltar zababbin kansuloli na 2018 zuwa 2021 ni kuma da nake muke nadaddu muke wakiltar nadaddu gaba ɗaya mun amince da sahalewar abba da sahalewar kwankwaso da sahalewar duk ɗan jam'iyyar NNP waɗannan kansuloli da dukkan yan uwansu da sarkansu da abokan mu'amala mu'amala su da yaran su da fiye fiye su da duka abokan mu'amala mun yadda injiniya Abba Kabiru Suza za mu zaba domin gwamnatin Ganduje ta hana wani kuɗin su ta hana yan fage kuɗin su ta hana yan kwangila kuɗin su gawuna ya ce zai dora akan abin da Ganduje Ismaila Murtala Zawa'i kenan guda cikin mabiya jam'iyyar NNPP a jam'iyyar APC kuwa Bashir Shata ka ya shigo da godiya ga al'ummar Kano bisa baiwa tafiyar Dr. Nasiru Yusuf Gawuna haɗin kai. Muna gode wa Allah kuma muna taya dukkanin mutanen jihar Kano da na APC da wanda ba na APC ba murna kuma muna taya mai girma Dr. Nasiru Isuhu Gawuna murna bisa yadda 'yan kasuwa da attajirai da malamai da sarakuna suka yi dacewar su za su zo su kafa su tsare a ranar zaben sa su yi mai ejan to kaga wannan shi nuna da yadda Allah an gama magana dabbar kalam gawun ya zama gwamna ya zama shugaban gwamnoni ma na arewacin Najeriya da yadda Allah duk da ana ganin kamar hada sanin sa aka yi wa yan kasuwa uba suke har ambaliya fa saboda gine-gine da aka yi gine magudanar ruwa a kasuwan wayo Allah na wannan magana an gama wannan magana ka gane ko wannan magana muke ta maganar ranar Asabar mutanen jihar Kano kamar yadda aka zo aka rufa kwankwasa asiri a harkar takararsa har ya samu wa'annan yan majalisun da sanatansa guda daya na biyu in Allah ya so ya yarda zaɓe ma za mu je sai mun dudduba wani akwatuna jabbal kalam an gama saboda haka kada mu ƙara jin wani ya zo ya yi magana magana Kano Central magana jihar Kano isuhu gawuna saboda haka magana wannan kayan gwaji abba dama daga ganin ka ko kansila ba za ka iya rikewa ba kullun a PA kake a mataimaki kake an gama magana tunda dai kun samu wannan yan majalisun naku da wannan dan sanatan naku guda daya ya ishe ku su zo su ringa raga mai girma jagoran ku wajen taro ba wai ga Bashir shataka ka ba shi ma dai Horrible Musa dan Zaria ya shigo da tallata jam'iyyar ta apc a batun takarar gwamnan kano zuwa nan yaba al'umma jihar kano duba da yanayin zaben shugaban kasa da aka yi kuma shugaban jam'iyyar apc wanda suka bar suka nuna cewa lalle jam'iyyar apc ta yi nasara ko babu komai duba da yanayin abubuwan alkhairin da jam'iyyar apc ta yi sannan mu kira da yan uwa ƴaƴan jam'iyyar apc da al'umma jihar kano wanda suke kishin jihar kano zaben gwamna na tafi a fito a zaben dr nasiru bugauna da sa alhaji mutala sulangaro da yan mu na jiha baki daya musamman dan majalisar na karamar hukumar madobi shugaban karamar hukumar madobi honorable muhammad lawan yahaya da mai girma tsohon tsohon shugaban karamar hukumar kumbotso honorable sigir abdulkadir fan shekara inda na suna da dimbin tarihi don ganin cewa sun taimaki al'umma nan da lesa yake son tabbatar maka zaben da za a yi na gwamna da sauran yan majalisu za mu lashe zabe a fadin jihar kano amma wasu na cewa jam'iyyar apc ta fara karbar hukuncin ta irin na siyasa daga hannun al'ummar kano wannan ba gaskiya bane kuma ko babu komai ta dama shi siyasa aka taho za ka ga cewa kowane da yanayin yadda yake fahimta sa na farko ita siyasa a lokacin abin da ya faru kowane iri ne kaddara ce ko aka san haka kakan karbi shi amma dai ka nan ba da dadewa ba ka jira ka ga mai shugabancin jam'iyya za su yi ba maganar cin zabe magana ce ta wani wani abu da ya faru kuma ina amma shugabancin jam'iyya abu kamar me misali a a shugabancin jam'iyya zabe kake da kanka kake cewa ta karba abu a hannun al'umma jihar Kano ba ruwan al'umma jihar Kano da wannan zabe magana ce ta wasu suka yi abin da suka yi kuma jam'iyyar ta ku jam'iyyar APC waɗanda kake ikirari ai so kake ka bada labarin ko sun yi nasara waɗanda kake so ka ikirari ko sun yi nasara shine kike so in faɗa maka akwai lauje cikin nadi kuma ina so in tabbatar maka jam'iyyar APC ba za ta bar wannan dalilai yasa zabe na gwamnati da za a yi ba za mu yarda kama kariya ba za mu bi hanyoyin duk da suka kamata mu yi bisa ka'ida domin mu samu nasarar cin zabe Musa ɗan Zariya kenan daga APCin karamar hukumar Kumbotso kuma gaba ce da Yusuf Bosho Sharaɗa ke kira ga al'ummar Kano wajen yin karatun ta nutsu ta hanyar mara baya ga injiniya Abba Kabiru Yusuf Abba gida gida na jam'iyyar NNPP. muna kira da al'ummar jihar Kano ku zo mu ceci jihar Kano mu taimaki al'umma yanda wayannan mutanen suka jefa al'umma a cikin tashin hankali a cikin dimuwa musamman yan arewa ta sau wayannan mutanen da suka zo muku da doka za su hana hawa manya-manyan tituna daga ƙarshe suka ga uwar bari suka ce sun janye muna kira ga al'umma ku zo mu taimaki tsofaffi iyayenmu wayanda suka je bakin gamman house suna kuka mai girma gwamna muka ce ka taimaka ka biya su ba su suka yi ma laifi ba ka hana su to muna kira da da su zo ku dafa mu tashi wayannan mutanen sannan muna kira ga yan mu yan kasuwar jihar Kano yanda aka kakaba mana haraji yanda suka cuso mana wannan canjin kuɗin muka ce da yardar Allah sai mun canja ku kan wannan gwamnatin ta jihar Kano daga ƙarshe muna kira ga matasa ku fito ranar zaɓe ina yan mata ina mata waɗanda kuke haihuwa kyauta asibiti ina matasa wanda ake kawo ƙasar waje kuna free education to yau gashi dama ta dawo ina tabbatar muku in dai mai girma injiniya Abba Kabir Yusuf ya dawo jihar Kano free education ya dawo Su scholarship haihuwa kyauta Yusuf Bosho sharaɗa kenan na jam'iyyar NNPP yanzu kuwa sai yankin Kano ta kudu inda muka ji Nuhu Sarkishiye daga karamar hukumar Bunkure na kira ga al'ummar yankin da su sake bayar da dama ga jam'iyyar APC. Ina ba al'ummar karamar hukumar Bunkure shawara a zaben da aka yi na baya na sanatoci da rep Allah ta'ala ya sa an yi lafiya an gama lafiya yanzu ina ba da shawara a matsayina na dan karamar hukumar Bunkure zaben gwamnan nan da zai zo mana ubangiji shi ma Allah ya sa yi lafiya a gama lafiya kuma a zaɓi da Nasiru Yusuf Gawuna domin ni a guri na shi ya fi cancanta da da da su langaro a karamar hukumar Bunkura kuma a zaɓi Alhaji Uba muhammed Sani shi. domin Alhaji Uba muhammed Sani shi nan ba yaro bane ya rike matsayi iri-iri yan karamar hukumar Bunkure sun sani Alhaji Uba dauke yan karamar hukumar Bunkure aiki na gwamnati ina sakatare Sibep ya dauke yan karamar hukumar Bunkure mutum 71 ya ba su ofa kuma yanzu ma insha Allah in ya zama dan majalisa jiha Allah ne san iyakacin jama'a da zai diba Alhaji Uba muhammed Sani shi din nan a duk mazaɓar da take karamar hukumar Bunkure lokaci ina sakatare Sibep ba inda bai kai makarantar kwankwasiya ba lokacin da suka yi mulki da Dr. Rabi Musa Kwankwaso an ba shi dama ya kai makarantu na Bene ya yi babban makaranta ma ya kawo mana babban makaranta a karamar hukumar Bunkure insha Allahu yan karamar hukumar Bunkure sun san wannan kuma za su zaɓi cancanta da izinin Allah. Sai dai kuma Nuhu sarki shi yana faɗin hakan ne gabar da muka jo barista da Yabu Jamilu dan takarar kujerar majalisar tarayya a zaben 2023 na jam'iyyar PDP a kananan hukumomin tudun wada da doguwa na wasu jawabai yayin wata ganawa da manema labarai muna jajinta wa al'ummar tudun wada musamman mutanen da aka kashe aka raunata da wayanda aka ma ciwuka na abubuwan da ya faru na washe garin zaɓe Allah ya ji kansu su kuma wayanda aka raunata Allah ya ba su lafiya mun kira wannan taro don mu sanar da duniya cewa halin da muka tsinci kai a karamar hukumar doguwa da tudun wada musamman washe garin ranar zabe da kuma ranar zabe da a doguwa lokacin raba kayan zabe mun tabbatar da baturen zaɓe ya salwantar da ƙuri'a dubu biyu da da sha ta ɗan majalisar tarayya wanda wannan ya hana fara zaɓe a doguwa har sai misalin wannan karfe ɗaya kuma dukkanin mazabu wanda suke da tasiri musamman mazaɓar da majalisar tarayya ta ragada da unguwar na tsohuwa mazaɓar ciyaman ɗin ƙaramar hukumar doguwa da dogon kawo da ruruwai an yi abin da aka ga dama hukumar zaɓe ta ƙasa ba wai iya soke zaɓe za ta yi na wasu akwatuna ba ta soke zaɓe na ƙaramar hukumar doguwa da tudun wada gaba ɗaya domin ta ba da sabuwar rana da za a zo a yi zaɓe domin kamar inda aka tsoratar da jami'in zaɓe aka sa ya bayyana sakamakon zaɓe a cikin firgici to gaba ɗaya al'ummar doguwa da tudun wada ma firgita su aka yi da yin abubuwa na alhini wanda ba shi ne daidai da doka da oda ba muna kira ga hukumar zaɓe da ta gaggawa soke zaɓen ƙaramar hukumar doguwa da tudun wadaɗan majalisar tarayya domin kamar inda baturan zaɓe yake da alhaki na in an tsorata shi abu da ba daidai ba a soke to su ma al'ummar tudun wada suna da alhaki da doguwa na a soke domin an firgita su muna kira ga hukumomi na jami'an tsaro da hukumar zaɓe da hukumomi na sa ido na ƙasa da na ƙasashen waje da su duba da abin da ya faru a haramta mu wannan mutum ƙara tsayawa takara ko ƙara riƙe kowane irin muƙami amina mulkin siyasa barista ɗayyabu jamilu kenan ɗan takarar kujerar majalisar tarayya a ƙananan hukumomin tudun wada da doguwa a zaben 2023 nan gaba kaɗan za mu je matsayar ƙungiyar fulani a zaben da ke tafe amma gabanin nan bari mu ɗauki kalaman habibu barau ruwan tsa da ke kira ga al'umma wajen yin hankali da rami a zaben 18 ga wannan wata kira ga al'ummar yankin masarautar bici rankwata baki ɗaya lallai su ƙaurace wa zaben wannan jam'iyyar mai kayan gwa gwari domin ikirarin su idan sun kafa gwamnati su zo su ruhe masarautu a dawo da al'umma baya kun ga yanda masarautar bicin nan muka samu karuwa arziki aka bunƙasa harkar ilimi harkar noma aka yi gine-gine na alfahari muna alfahari da wannan gwamnati jam'iyyar apc yanda aka zo aka yi mana masarautar nan muka same ta a yankin masarautar bici yanda aka samu karuwa arziki aka yi gine-ginen asibitoci aka mai da wannan yanki na masarautar bici birni wanda ba sai ka shiga cikin birni ba abubuwa an kawo su sun matso kusa da talaka saboda haka lallai mahankarta kada wani mutum ɗaya ya ya je ya zaɓi jam'iyyar wacce mai kayan gwari kullum ana jin ikirarin su cewa idan sun dawo gwamnati za su zo su ruhe masarautu za su ruhe gine-ginen gwamnati saboda haka abin da muke bukata lallai a zaɓi jam'iyyar APC a zaɓi Dr. Nasiru Yusuf Gawuna da Murtala sulagaladima Garu to amma kalaman na habibu ruwan tsa za a iya cewa ya ci karo da namun tare dan diran munjibir da ke kira ga kanawa wajen zabin abba gida gida a zaben gwamnan kano ina kira da al'ummar jihar kano musamman mutanen mu na ƙauyuka yanda kuka fito kuka cincirin do kuka zabi jam'iyyar NNPP to wannan zaben ma na biyu mu ne muku godiya ku fito ku zabi mai girma abba gida gida da yan majalisar mu gaba ɗaya su cinye zabe kuma ina kira da yan kwangila na jihar Kano kananun ku da manyan ku wannan gwamnatin duk wanda ya kwangila da ikon Allah inda yayi kwangila akan gaskiya wannan gwamnati ta abba gida gida za a ba mutane hakunan su ku fito da yan uwanku da abokan arzikan ku da yaran ku a fito a zaba abba gida gida kuma za a yi kwan gida duk wanda aka ba aiki za a tabbata an bai kuɗi wannan gwamnatin tamu da zamu kafa da ikon Allah ta jihar Kano ta gwamnati ce ta al'umma su ce maka suka yi haƙƙin su a makale to ai ina tabbatar maka yan kwan suna koki koki a jihar Kano za a yi gwamnatin da kowa za a bashi haƙƙin sa ina kira da matasa yanda kuka kokari a wannan zaben mai girma injina da tarabi musa kusa iya godiya abba gida gida iya godiya yan majalisar mu na tarayya da na sanatocin mu suna godiya saboda haka a fito a ribanya kuma ina kira da waɗanda suka yi jiran empowerment da masu jiran kuɗin zaɓe ku jira ku karɓa hakkin ku ne ku ci gaba da ci domin mun ga irin ayyukan da kuka yi wannan karan ma muna so ku ci gaba da karɓar fansho da garatutuku a cikin jam'iyyar APC ba wata burga da wani ɗan APC zai mana domin babu wani babba a APC da ya ci akwatinsa. mun tari ɗan daren mun jabur kenan matashi a jam'iyyar NNPP to amma a makwabciyarta karamar hukumar ungogo dan takarar majalisar jiha na jam'iyyar adc honorable ahmad adamu mai nasara ne ke bayyana janye tasa takarar tare da kira wajen mara baya ga jam'iyyar apc ina mai kira ga magoya bayana gabaki ɗaya na mazaɓu sha ɗaya da muke da su a wannan karamar hukuma ta mai albarka ta ungogo da su goya wa honorable muhammad badaru na apc da gawu na garo deputy gwamna a wannan zaɓe da zai zo wai jam'iyyar ka ta da ɗan takarar gwamna ta ɗan takarar ta na gwamna amma wannan abu ya faru ne a sakamakon wasu matsatsalu da muka hango da kuma mu wannan tafiya muna yin ta ne ba dan karan kan muradin kan ba mutane ne suka samu bita saboda ganin suna ganin za su samu mafita amma mun yi haka ne ba don kowa ba saboda muna ganin a wancan tsarin da da za a yi wa'annan mutane mutane ne masu daraja ba mutane masu daraja ba kada wani ya ce wala Allah dama ba daga gaske kuke takara kowa ya san mai nasara a ungogo da gaske muke wannan takara da muka fito amma wannan abu mun yanke shi ne ba dan komai ba saboda ganin cewa fitar da mutanen mu za su samu idan Allah ya ba wannan mutane samun nasara a wannan kaka zabi idan magoya baya suka ce wala Allah an je an rufe kofa ne ma ta tabbata kenan wannan takara kafin wato ainihin mu tattauna a mu goyi baya ta wannan jam'iyya ta APC sai da muka zauna da magoya baya na na daraktoci gaba ki daya suka ji manufofi da irin tsare-tsaren da aka zo da shi dama ni da al'umma ta nake sannan na wato ainihin ba da goyon baya akan ayi wannan tsari na wannan tafiya Honorable Ahmad Adamu mai nasara kenan tsohon ɗan takarar majalisar jiha a ƙaramar hukumar Ungwaggo. Mu sake kome tsakar gidan jam'iyyar APC inda muka jo Yahaya Abdullahi Aududu na wasu jawabai yayin wata ziyara da suka kai wa tsohon shugaban karamar hukumar Tarauni Honorable Garba Ado Musa na Maitu. Kaf tarauni, kowa ya sani har gaba da tarauni ma kowa ya sani irin gwagwarmayar da kai a karamar hukumar tarauni irin bajintar da kai a karamar hukumar tarauni ba wai mazaɓar tarauni ba ga baki ɗaya taraunin har jihar kano kowa ya san irin abin da kai shi yasa aka tattaro wannan gangan matasa da mata domin babu wanda aka fara kaiwa ziyara a kaf faɗin taron in ba kai ba saboda mu mun san kusancinka da mai girma gwamna kuma in Allah ya so yadda daga nan zuwa ranar asabar za mu ci gaba da shiga lungu da sako domin mu jajibo maza da mata domin a zo a zaɓi mai girma Nasiru Yusuf Gawuna insha Allah fatan mu mu ne a ce in aka zo ranar zaɓe kafin a faɗi wata akwati da mai girma gwamna ya fara kawa a ce akwatin cikin taro na aka fara faɗa insha Allah. shi yasa a yanzu muka kawo wannan ziyara domin mu tabbatar maka mu muna nan tare da kai kuma muna tare da mai girma Nasiru Yusuf Gawuna saboda kai dan halali saboda ka mana abubuwa a karamar hukumar taroni da ma mazaɓar taroni mun ji mun gani mun taɓa mun taka Yahaya Abdullahi Aududu kenan daga yankin karamar hukumar Tarauni. Yanzu kuwa sai jam'iyyar PRP mai dan mukulli da muka jo kungiyar Fulani na bayyana mara baya ga dan takarar gwamnan Kano na wannan jam'iyya wato Salihu Tanko ya kasai kamar yadda za a ji ta bakin jagoran su Malam Muhammad Bello. Zan kai kuka na ga dan takarar mu na gwamnan jihar Kano karkashin kungiyar mai ce Allah ta Fulani ta jihar Kano. A fito a sama muna matsayi inda za mu zauna da mu mu da mu, a fidda mun labubuka da filayen da za mu kiwo domin a raba wannan gardama tsakanin manoma da makiyaya kuma ina gayyata fulani duk inda suke a jihar kano Su fito su zaɓan mana ɗan takarar mu ƙarƙashin tutar PRP ta Malam Aminu ɗan mabuɗi tutar jam'iyyar PRP a zaɓe ba shi yawan ƙurfu masu yawa in Allah ya ba mu muna fata a samu sama da kuri'a miliyan a zuwa da abin da dora sama salihu tanko ya kase shi muke son a jefa ma kuri'a mabiyin jaye muhammadu bello a kungiyar miki Allah ta jihar Kano baki daya muna son kuma mu ranar zaɓe in ya zo duk inda dan fulani yake to jefa ma jam'iyyar PRP mai alaman makulli kuri'a shine ya zo har ruga ya ga irin matsalolin da suke damuwan mu a rugajen mu din zai share mana hawaye mu Malam Muhammad Bello kenan jagoran kungiyar Fulani magoya bayan jam'iyyar PRP. PRP da muka jo dan takarar majalisar jiha na karamar hukumar Dala, Warabul Ali Rabiu Ali Dadi na wasu jawabai yayin wata ganawa da matan wannan yanki. Wannan tafiya alhamdulillah Allah shine shaida, makasudin tafiyar shine a samu dama da za a taimaki al'umma a cikin ta. Domin a shekarun baya bana daga cikin jerin 'yan siyasa. To ina kallon abubuwa kuma matsayin dan jarida kuma mai harka ta nishadantarwa. Ko da yaushe ashe so nake al'umma su samu walwala. To kuma sai na ga akwai wata walwalar da idan ban samar da ita ba watakila ko da na yi aikin walwalar ma ba zai je ba in kana cikin kunci watakila ina zo dan baka dariya sai man baka haushi to kaga wana ba da gudunmawa ko da karamar hukumar dale ne akalla a kasara in samar da walwala a zukatan al'umma musamman iyayen mu mata dukkanin mu nan mace ce ta sanadin zuwan kowa tsoda ka duk dan mutunci duk mai tarbiya ba zai raina mace ba ina jin takaicin yadda duk sanda aka zo tsari na demokaradiyya za a yi ta cewa mata mata kuma ba a yi muku abin da kuke tunanin za a yi muku to shi sa na zo mu haɗu da ni da ku mu zo mu kulla alƙawari da yarjejeniya kuma na koyar da ku yadda ake yi a samu damar da idan ma kun zaɓi shugaba ba zai gude ba ku ba in Allah yarda to idan kuka tafa kungiyance kuka taimaki kanku kuka na nemi wakilai a tsakankaninku suna tare da ni duk inda za a yi tafiya ya zamto su ne ku duk sakonku zai zo gare ku kai tsaye. rabul ali rabiu ali dadi kenan ɗan takarar majalisar jiha a karamar hukumar dala daga karamar hukumar birni kuwa matashi rabiu awwali ne ya shigo da faɗin matukar al'ummar kano na buƙatar ci gaba to ya zama wajibi su mara baya ga injiniya abba kabir yusuf tare da honorable sarki aliyu daneji a karamar hukumar birni sako ne na zo da shi daga jama'a mutanen jihar kano sun ce ba za su zaɓi gawuna ba injiniya abba kabir yusuf za su zaɓa yaushe suka faɗa ma wannan sako sako ne da yake zagayawa ta ko ina duk inda ka je abin da ake faɗa a gari kenan saboda ganduje ya ce gawuna zai ɗaura akan abin da yayi wannan ya sa mutane suke ganin ba ma fata haka ta sake faruwa a jihar kano wai ana ganin kamar aikace-aikacen alkhairi da ya dora zai dora shi ma eh eto idan alkhairi yayi mu mun gani idan abin da ya nan haka kuma mu kowa ya gani ba ma mu kuna zargin cewa an yi wani abu wanda ya saba abin da suke faɗa in ka duba dai taɓarɓarewar abubuwa kamar yadda injiniya Dr. Rabi Musa Kwankwaso ya samar da ma'aikatu dan matasan jihar Kano su samu abin yi sannan da makarantu na koyon sana'o'i dan ci gaban jihar Kano duk yanzu kaga ba a yi an daina su amma wala Allah za a iya cewa in dai nasara ce a baya aka samu duk da wannan gwamna ne yanzu Dr. Abdullahi Umar Ganduje aka samu ko eh haka ne to amma kuma injiniya abba kabir yusuf kowa yana alfahari da shi saboda gudunmawar da ya bayar a waccan gwamnatin muke sa ran idan allah ya sa ya zo a cikin wannan gwamnatin ma zai bada gudunmawa ba kaɗan ba irin abin da zai kawo mutane ci gaba to za a ga a fili yake wannan ba ɓoye ba don haka yanzu ina kira ga al'ummar jihar kano da a fito ranar zaɓe kwai da kwarkwata mu fito mu zaɓi injiniya abba kabir yusuf a matsayin gwamnan jihar kano sannan mu zaɓi sarki aliyu daneji a ƙaramar kuma birni domin shi ne jagora na kwarai wanda ake da buƙatarsa a wannan lokaci da ake da buƙatar taimakon gaggawa a ƙaramar kuma birni da kewaye matashi a